الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركم آه، مدونا يمشينا الحمس 22 ga watan ramadan bayan hijirar nabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 a yau kenan wanda ya daidai da bakwai ga watan june shekara ta 2018 miladiya mun haɗu domin mu ci gaba da wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin suratul baqara mun tsaya aya ta 100 da nama.

laisal birra da mu ta shi aya ta 177 yawa aya ta 177 za mu ta shi na'am da ya gabata wannan ita ce ta 177 a cikin wannan sura mai albarka kuma daga nan ne aka sake sabon shafi a cikin ita wannan sura din can rabin farko to maganganun da yake yi a nan ya ƙare yanzu aka shiga sabon rabi tun farkon sura muna magana a kan asalin aƙida da yadda za ta kafu da labarai akan ban isra'ila da duk abin da yake da alaƙa da ta'annutinsu har aka zo ana ta magana akan alƙibla to har yanzu dai ita wannan ayar ba ta gushe ba tana magana akan wannan amma daga ita wannan to an shiga cikin rabi na biyu na suratul bakara wanda shi shine muta'allaq bil ahkam tashri'iyyar tashri'iyya duk wani abin da yake usul an gama da shi abin da ya shafa aqida shine wanda ya halicci خلق لكم ما في الأرض جميعا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم wannan duk usul ne usuli din Yau to amma duk nan gaba abin da za a yi ta magana akan hukunce hukuncen azumi hukunce hukuncen ya kamata aura ya ake saki jini da sauransu da ciniki to duk wannan yana daga cikin al-ahkam at-tashri'iyya wanda suke rassa ne daga usul to daga nan har zuwa ƙarshen surar abinda za a yi ta magana a kansa kenan Allah ya ba mu damar magana a kansu to ubangiji ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib wato ku fuskanci al gabacin wato inda rana take hudowa wal maghrib da inda take faduwa ba shine ainihin albirru ba ko da yake albirru kalma ce ismun jami'un li ta'ati wa a'malil khair suna ne wanda ya game fannoni da dangogin ayyukan alkhairi kala-kala sadar da zumunci taimako kyauta tausayi kamar yadda dai ita ayar nan gaba kaɗan za ta faffaɗo wayannan kashe-kashen to wayannan wasu abubuwa ne kaɗai daga cikin bir amma bir tana da yawa duk wani abin da yake na aikin alkhairi sawa'un sallah ce zakka ce sadaka ce cika alkawari ne kuma faɗar magana mai kyau wannan yana daga cikin albir to su yahudu da nasara lokacin da musulmi ko in annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka daina kallon alƙibrar suka kuma suna kallon ka'aba sai suke ganin kamar sun bar abin da yake shine da ta shine abin da aka saba da shi shine kyautayi kuma ma ko da a yaran nasu wannan shine albir barin wato fuskantar wata alƙibla ta musamman a wurin yahudu da nasara wannan shine albir saboda haka yanzu kenan musulmi da suka daina kallon alqiblar su suka koma suna kallon wata alƙibla wacce su ba ta da recognition a wurin su ma'ana ba ta da wata ƙima ko kuma alal aqalli ba ta su bace to su suna ga wannan ba birru ne. gwarugwari shine su sun takaita birra a kan fuskantar wata alƙibla ta musamman ta yadda idan wani yana kallon wata alƙibla ya daina ya koma yana kallon wata to yanzu wannan laisa barran ba shi da bir an tashi cikin sa abrar ba za a sa shi a ciki to shine ubangiji ah, ya jawo hankalinsu ya nuna kuma kuskurensu a wannan ah, tunani nasu da wannan ɗanyen hukunci da suka ah, wato yanke da ma takaita da takura tunaninsu wajen ta'arifin albir ma'ana fassara bir a wurinsu to ba shi wato fassara ce mai kunci an ka kalle yadda su suka fassara ta so da kamar yadda shi alkur'ani ya fassara albir ya faɗaɗa ta to su sun takura ma'anarta ta yadda suka sa ta kawai shine fuskantar wata alƙibla da gaddun nazar an niyatiha ba tare da cewa wace irin alƙibla ba ce ko mashriqi ne ko maghrib ne to wanda ya takaita bir a iya kallon wannan yayi kuskure shine ubangiji yake cewa laisa albirra an tuwallu wujuhakum ko da yake albirra a wannan kira'ar ta jumhur an mata fatha laisa albirra amma shaqib yana cewa wa rafa'uka laisa albirru yunsabu fi ula fi ula ma'ana hamza da habs sune suke cewa laisa albirra kamar inda muka karanta saboda haka duk sauran ƙari'ai suna cewa laisal birru to yanzu ita wannan ƙira'ar da take fata a nan take cewa laisal birra shi wannan ita wannan laisa din albirra khabar ɗinta ne muqaddim laisa albirra ina ism ɗinta mu'akhar shine an tuwallu wujuhakum an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi laisa huwa albir laisa albirra an gano wannan yawa an tuwallu wujuhakum ku juya fusakunku ku rika kallon gabas ko ku rika kallon yamma to laisal birra ba wannan shine biyayya ba ba wannan shine da'a ba ba kuma wannan shine iya aikin alkhairi gaba ɗaya da yake duniya ba akwai ayyukan alkhairi kala kala ko da yake wannan din ma albirra ne amma akwai wasu asnaf na albir din akwai hanyoyi da yawa da za ku na ayyuka da za ku yi wanda in kun yi a ƙarshe za ku zama abrar daga ciki shine ubangiji yake cewa walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal birra wasu suna yin taqdirin hadaf walakinnal birra birru man amana billah haƙiƙanin bir wato kyakkyawan aiki ko abu wanda za a iya sa shi a halin kirki to bai takaitu a kallon gabas da yamma ba kawai in za a yi sallah daga cikin wannan din ma abin kirki ne to amma akwai abubuwan kirki da yawa wanda duk su ma albirra ne ga sunan walakin albirra birru man amana billahi wasu kuma suka ce a'a shi albirra din an yi mubalaga ne an yi itlaqin masdar wal murad bihi ism al fa'il ma'ana walakin albarra ne kaman irin su wal ara'aytu min asbaha ma'ukum ghawran wannan itlaqan masdar ne wal murad bihi ism al fa'il yani in in asbaha ma'ukum gha'iran amma gauran su ku bani labari idan ruwan ku ya kafe to gauran gauran ai ba sunan kafewa ne an ruwan ku ya kasance kafewa wannan ba Hausar ba ta fita ban aka ce amma aka wari in aka wayi gari ruwan ku ya zama gha'iran to irin wannan ne sibawaihi a cikin alkitab yana ganin walakin albarra za a ci mana eh, wanda yake yin wayannan abubuwan to shine min al-abrar mana ne mai bin Allah kuma shi ne mai son Allah ko kuma waccan fasar da muka fara ɗauka shi ne walakin nalbirra sai a takadirin wani abu da aka hadafi walakin nalbirra birru man amana al-birr kaman irin su was'alil qaryata tallafi kunna fiha was'alil qarya yani was'al ahlal was'al ahlal qaryati tallafi eh, kunna fiha irin su wa ushribu fi qulubihim al-ijl wa ushribu fi qulubihim hubbal ijl sai aka cire mudaf wa qimal mudaf ilayhi maqamahu aka cire mudafin ma'ana abinda aka raba wanda aka rabo din shi ya zama ya wakilce shi kamar nan walakinnal birra birru to an cire birru din to man amana din shine mudafun ilayhi amma idan ba wannan takadirin za'i ba to man amanan shine bar ashe sai a ce walakinnal barra man amana ko da ke to wannan ba kira'a ba wannan taujihi ne na nahwu na malaman nahwu irin su wahi da sauransu abin dai nufi walakinnal birra ma'ana biyayya ga Allah bata takaito a kallon gabas da yamma ba a'a akwai abubuwa da yawa wanda dan kai su su ma biyayya ne ko da yake fuskantar gabas da yamma shi ma biyayya daga cikin abubuwan shine yin imani Allah wal yawmil akhirin da ranar ƙarshe eh, wal mala'ikati da wanda ya imani da mala'iku to shi ma yana daga cikin eh, ko imani da mala'iku yana daga cikin albir wal kitab da littattafan Allah yin imani da su gaba ɗayan ba tare da an bambance wani ba shi ma birri ne wannan biyi da annabawa gaba ɗaya su ma ka imani da su yanzu anan an fitar da yahuda daga ciki kenan saboda su ba imani da mala'iku gaba ɗaya ba baya baya mun nuna yadda suke kin mala'ika jibrilu eh, wasu ma suna kin mika'ilu kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi bi idhnillahi musaddaqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa jibril wa mika'il kenan yahudi suna adawa da su ma'ana ba su imani da su ba kenan su da suke ganin suna kallon gabas ko yamma ya kamata a sa su a cikin abrar masu kirki to ba sa daga cikin abrar saboda cikin shuru na mutum ya zama bar ga sunan akwai imani da mala'iku su kuma ba su imani da mala'iku gaba wal kitab da imani da littafi littafi anan shine littattafan Allah wannan jinsin littattafai ne gaba littattafan Allah dinnan akwai wato duk waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba amma waɗanda suka fi shahara ɗin su ne nan guda hudu to tun da haka ne su sun yi imani iya littattafansa amma sun ƙi yin imani da ƙur'ani ba sa cikin abrar wanne na akwai annabawa da yawa su sun yi imani da annabawansu amma sun yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka su ma ba sa cikin abrar saboda sun ƙi cika sharɗin imani an gane wannan wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba sannan wanda ya cika sharɗan bir Shi ne wanda yake da waɗannan siffofin daga cikin ƙarin siffar da za ta sa mutum ya kwalifayin ya zama bar shine ne mala ala hubbihi da wilƙurba ya ba da dukiyarsa alhali yana so ala hubbihi yana son dukiyar ya bayar ba wai a baya so ba wannan ala hubbihi wannan wannan malamai suka ce ya nuna ba zakka ake nufi bakin min da zakka ce ba sai ala hubbihi ba ala hubbihi wa ala raghma anfihi dole kawai ka to kutun da haka ne wannan ya karfafa maganar da man fiqhu suke cewa fil mali haqqun siwa zakka mana idan kana da dukiya mai yawa to akwai haƙƙin talaka a cikin wannan dukiyar taka banda zakka da zaka rika bayarwa banda zakka akwai wani haƙƙi na talakawa a cikinta wannan kuma hadisin Fatima binti Qais ya karfafe shi lokacin da take cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil mali haqqan siwa zakka lalle a cikin dukiyar mawadata akwai wani haƙi da ya kamata su fitar siwa zakka banda zakka mana ko da sun fitar da zakka still akwai wani haƙi da yake wuyan su wanda sai sun fitar da shi saboda idan mutum dukiyarsa tana da yawa sosai to dan ya fitar da wani eh, wata zakka za ga cewa wannan ba komai bane kuma still ga mabukatan to to ya fitar da wancan shi ma haƙƙi ne kuma Allah zai bashi lada zai bashi ladan fitar da zakka kuma zai bashi ladan da wannan saboda duk sanda mutum ya ciyar akwai zakka an akwai lada akan wannan kuma yayi yabo akan wannan sosai wa yutsimuna ta'ama ala hubbihi yana daga cikin bayan Allah al-abrar sune waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ala hubbihi suna so miskinan suke ba miskinan wa yatiman da maraya wa asiran da wanda yake daurarre na kurkuku a rika zuwa kurkuku ana taimakon mutanen da suke ci wani yana can akan dubu biyu zai shekara daya a kurkuku watakila ma wani shari'a aka masa yasa yake cewa wa man ya'mal min salihati min dhakarin aw untha huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna naqira duk wanda ya aikata aikin alkhairi namiji ne shi ko mace kuma shi mumini ne to wannan su ne za a saka musu da aljanna anan malaman saka ce aikin alkhairi anan shine mutum ya bada sadaka ko kyauta amma ba yi zama to idan mun dawo ayar wa atal mala ala hubbihi shine dai wannan wanda yake bada dukiyarsa yana son tafa ba wai dan baya so ya bada ita ba ya bayar ne saboda yayi imani akwai wani gidan wannan gidan kuma shine gidan lahira yayi imani in dai ka bayar da kalilan anan to a can zaka karɓi kafiran wannan shi ne dalilin da yasa ya ba da dukiyarsa ya ba wa zawul ƙurba ƴan uwansa na jiki ƴan uwansa na jini lalle ya fara da su zawul qurba wal ma da marayu su ma ya tuna da su idan an zo ba da kyauta ba wai zakka ba da zakar ma e, zakka kawai ɗanka ne ba za ka ba ba amma ɗan uwanka na jini ka ba shi mana da ɗan uwa na jini da ko ɗan uwan babanka ko ɗanka kawai ne ba za ka ba zakka wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyarsa ala hubbihi yana so da wil qurba ga wa'annan yan uwa na jiki wale wal yatama da marayu wal masakina sun ce man la sha'a indahu wanda ba shi da komai shine miskini wasu kuma suka ce man lam yakun indahu ma yakfi ba shi da abin da zai ishe shi yana da shi amma ba zai ishe shi ba wasu suka ce shine miskini wasu suka ce a shine fakiri wasu suka ce a miskini yafi yani ahsana halatan min al-faqir ya fi faƙiri dama-dama saboda wancan ƙisa ta annabu musa da ana magana yake cewa masafi na tufakanat lima na ya amalu na filbahari farutu na a'ibaha wannan jirgin na miskinai ne a miskinai kuma miskinai da jirgin ruwa eh, to shi zaka wannan miskinai su kan su wato suna da rai ba abin nan bane da rai a cikin su wannan shine dalilin da ya nuna cewa miskini ya fi fakiri kuɗi kuma ya fi abin to amma duk da haka ubangiji da ya ta saboda lafazin ba shi ne abin damuwa ba kawai ko miskini shi ya fi fakiri ko fakiri shi ya fi miskini duk wannan ba shi ne ishu ba duk wanda ka ba da ɗaya ne kuma kuma wato sunayen tanda suna caccanzawa to kawai in an sa miskini ma wadatar in ma shi ne fakirin da ɗaya ne kawai watal mala ala bihi da qurba wal yatama wal masakin da miskinai ko fakiri wa bin sabil da wanda kudin sa suka kare ya yi tafiya ya je wani gari kudinsa sun ƙare to wannan a taimake shi ko da kyauta ko kuma da zakka kuma an ba shi zakka matai tun da cikin zakka ai akwai ibn sabila ce ya je gari ko aka ko ya je maka aka sace masa kuɗi mai kuɗi ne anan amma kuma da ya je maka aka sace masa kuɗi ya zama stranded ya zama ya zama dan tafarki ko ya je karatu wata ƙasa kudinsa saka ƙare ya makale ya zama ibn sabida ba zai iya dawo ba wanda aka ba shi zakka ya dawo wannan shi ne ibn sabil wasa'iri da wayanda suke roƙo roƙo anan ba wanda zai ɗau ganga ya je yana ce maka baushe yana ce maka toran giwa yana ce maka ɓauna yana ce maka dorina ba ba irin wannan an gane wannan wailan masu zagi ne wa'in eh, to umar ah, bin Abdul aziz yana fada a nan sai ga su maroƙa sun zo aka ce wa fudu shu'ara inda wancan lokacin kuma gazawa ce a ce ufudu shu'ara sun zo baka entertaining ɗinsu mawaƙa su tau wani mawaƙin ma idan ya isa sai ya kashe raƙumi sannan ya tuwo wurin ya san wato zai zama ya yi gobara titi a jos ya san da abin da ya kashe ba shi da asaris saboda ah, ba ƙaramin faɗuwa ba ne a ce mutum ya zo fada ba a biya shi abin da ya kashe a hanyar da shi umar ibn abdulaziz ba ruwansa da wannan kawai za ka ce ana sallama da khalifa a gaya masa wufudu shu'ara ne mawaƙa ne sun keta hazo sun zo daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza sun zo su yi masa waƙa ana fahimta sai je ka ce musu inni akhafu in asaito rabbi azaba yawmin azim ba zan fito ba ka ce musu ina tsoron idan na saba wa ubangiji na to ina tsoron azabar rana mai girma ina ma masu mulkin ma haka suke nan muke karanta shekaran ji a facebook kuma abin ya zama kamar mutabatir beyond reasonable doubt ya wuce a ce karya ne wani mawaki wai ya je wajen wani gabna wai ya bashi miliyan 180 a cikin dukiyar al'umma na lillahi wa ina ilaihi raju a ba mawaki naira miliyan 180 malam kuna so a ci gaba da yin ruwa kuwa ba miliyan ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba miliyan takwas ba miliyan ɗari da tamanin shi gwamnan yana wato yana tabbatarwa cewa ba miliyan ɗari ya bashi ba a miliyan ɗari da tamanin ba ɗari na bashi ba ɗari da tamanin na bashi a wannan ƙasar ƙasar da ba asibiti ba magani ba wuta ba ruwa ba ruwan famfo a ita ce ake ɗaukan miliyan 180 a ba mawaki na lillahi wa ina hilar walillahi fi khalqihi shu'un hasbunallahu wa ni'mal wakil an eh, somar ibn al-abdul aziz za su dawo bakin ciki ya sa sun koma kabari ba su shirya ba watal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa sabil was sa'ilina sa'ilina anan sune inda bukata take sa su nemi wato su roki mace ba wai halin su bane Eh, wato yanayi ya sa ka ga mutane da mutuncinsu da komai amma sun zo suna roƙo to nan a ba a kada tsaya ana cewa ƙarya suke yi ko menene ba ruwanta da to in ƙarya suke yi in ka ba su ba lada ya ce maka ba lada ko ƙarya suke ka su mana akwai lada yi ƙarya su tana can gare su kawai amma ka ba su ko mutum ya zo masallaci ya ƙarya a shi a bashi waye ce ka da lada in ƙarya yi ko ƙarya yake ko gaskiya yake ladan ka yana nan ladan kusa zalika min umurihim shay'an min ujurihim shay'an ladan su ba za a goge komai da shi shi sa ubangiji da ya tashi yaban masu bada yace lil faqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard su faqara ne usiru an wato katange su wani aiki ya sa fi sabilillah da suke yi ya sa ba za su samu damar su je su buga riba su fatauci a bayan ƙasa su samu kuɗi shi yasa suka zauna a talauci ta'rifuhum bi simahum su da alamun za ka gane su irin mutane za ka gansu la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa zuwa suna bin shaguna suna alhaji barka da kasuwa ba sa yi la yasaluna an-nasa ilhafa wato ilhaf din malamai suna cewa la mafhuma lahu ba wai sai ilhaf din ne abin zargi ba ma'ana su ta naci suna roƙon mutane ko ba nacin ma ko so ɗaya ne ma ba sa roƙo to wannan shine abin yabo din ma'ana la yas'aluna nas ba sa roƙon mutane ba sa roƙon to amma idan bukata kuma ta sa sun yi roƙon to shi ma ba laifi a basu tun da can ya ce lissa'ili wal mahrum lissa'ili da wanda ya roƙa wal mahrum da wanda ya haramta wa kansa roƙo da a basu kuma anan din ma ya sake tabbatarwa ya ce wasa'ilin da wanda suka fidda wato su suka roƙa bukata ce take sa mutum ya fizza uh, ba an ba bukata ba menene dalilin da zai sa ka ga budurwa ko ba a cikin duhu ta tsare ka tana neman taimako ko ɗari ka bata ta jika kamar ka bata naira du kowa ya san wannan wannan me ya kawo wannan masifa kawai eh, da babu saboda haka wannan su ne asa'ili ne a ba su wanda yake ba wa irin waɗannan to shi ma bar shi ma mai taimako ne kuma ya cika sharɗin biyar. wafin riqab kuma yana ba da kuɗi wajen yanta mutane ka ɗau kuɗi ka je ka ɗau miliyan ɗaya biyu ka je ka shiga kurkuku ka ta sakin mutane left and right duk inda ka duba ka saki mutum kawai ka niƙa neman cases reasonable cases ba wancan ya ci bashi ba ya gudu ba irin wannan ba ɗan ƙananan 'yan abubuwa dubu biyu dubu uku duk ga nan cases in kana zuwa kurkuku za ka yi mamaki to irin wa'annan mai zuwa yanayin ta irin wa'annan shine firra kabi din in ba ka ba ina wani bawa yake ina kaga bawan da zaka yanta ga yan kurkuku can su ne bayi daga irin abincin da suke ci da wurin da suke kwana in dai a Najeriya ne su ne bayi amma in kaji wata kasar dan kurkuku malam ai ya fi kama gata to dan kurkuku da mai masa wanki da abincinsa da freeze da lemo kala-kala a cikin freeze ɗinsa da plasmar tv wannan kurkuku ne <laughs> ga filin bal a waje malam ga masu ba su abinci da kaji wannan kurkuku ne to ka je saudiya ka gamba irin wannan kurkukun bai ko kasashen turai saboda haka Ah, firriqabi dai wanda suka eh, um, sorry suka cika sunan bauta ne yan kurkuku mai irin kasashen wanda ka je ka leka sai yi kuka ma to ka je ka yanta mutum ka sako shi daga irin wannan wurin shine firriqab wa qama salata sannan baya ga diya wa'annan kuma zo yana tsaye da sallah wa atas zakata ya kuma yana ba da zakka kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa wa atal mala ala hubbihi din can ba ta ake nufi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da kuma waɗanda suke cika alkawarinsu idan sun yi idan sun yi alkawari su cika shi abu shakka cika alkawari siffa ce mai kyau isa a can wurin abinda na tsallake wafin rigabi wafin rigabi akwai ijazin ijaz bil hadf a balaga wafin rigabi wafi fakkin rigabi ake nufi da wuya wuyaye warware wuyan kamar yanzu an shaƙe mutum ne don ka yanta shi ka tsinke wannan abin da aka shaƙo shi din ta sake shi ya tafi ta yantacce mai bauta ba abin da ya fi yanci kai yanzu saboda wato da inda za ka ba wanda zai ce tsayanin ne amma kabarin an kama ka wata rana an sai ka miƙe tsaima miƙe ya tsaima ya ne mai izini ko in kana so ka zauna mai an baka izinin ka zauna to sannan ne ka gane yanci yana da daɗi amma ba ka taɓa faɗa irin wannan ba za ka gane wannan bayanin da ake wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da wanda suke cika alƙawarin su idan sun yi zan yi kaza ko zan bada kaza to ka cika wani wannan yana daga cikin ah, hali na gari wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula musabirin fil ba'sa da wayanda suke yin haƙuri da halin da suka tsinci kansu fil ba'sa lokacin da suka samu kansu a cikin hali na tsanani wa dharra da kuma halin ah, ciwo al ba'sa shine halin rayuwa na tsanani babu ba ko kuma wani ciwo da yake samun mutum a rasa kansa to a duk waɗannan halikan guda biyu ya zama mutum ya yi haƙuri babu shakka idan mutum ya haƙuri wahinal ba'as da kuma lokacin da ake tsananin masifa ta yaƙi yaƙi an gane wannan kama a ce daga 2012 13 14 a Nigeria 15 wannan shi ne fil ba'sa'i ba'sa'i wa dharra'i wa hinal ba'as wannan da dan Najeriya ya cika wannan sharadin da musulmi ya cika sharadin hinal ba'as to sabirina masu yin haƙuri suna cewa eh, haƙuri babu abin da ya fi shi zaƙi ƙarshe yana zama ma kaman zuma sabartu wa man ya ya yajir ghibba sabrihi alazzu wa ahla min janan nahli fil jawni sha'ir duk wanda ya haƙuri to ya yajir ghibba sabrihi ƙarshen haƙurin nasa zai same shi alaz ya fi daɗi wa ahla ya fi daɗi kuma ya fi zaƙi min janan nahli fil fiye da zuma a baki zuma ba mai harbin ba fa zuma ruwan zuman ake nufi ah. an gane to filfami in an sa ta a baki to haƙuri ya fi ta zaƙi duk zaƙinta wacce na ci asal karbul ladhi amsaytu fihi wara ahu farajin qarib baƙin cikin da na wayi gari a cikinsa. Allah ya kusa ta ya kawo faraj yi wa qarib makusanciya a cikinsa sa duk halin da mutum yake ciki to babu shakka inna ma'al usri yusra duk tsanani to akwai yalwa da za ta biyo bayan su inni sabarta lissabari aqibatan mahmudat al-athari yake cewa wa qalla man jadda fi amrin taqallabahu wastasaba as-sabra illa faza bi zufri wa qalla man jadda fi amrin taqallabahu wato zai wuya ka samu wani mutum jadda ya tashi ya tsaye wajen neman wani abu fi amrin a cikin wani al'amari ta tsallabahu da yake nemansa an dai ya nemi abin kuma ya dagi hustas habu sabra ya hada da haƙuri illa fata bai zuhuri ce sai ya cimma nasararsa inan so da yawa abubuwa ba ma samun su saboda rashin haƙuri ne kawai eh, kasuwanci ne da mun fara wannan ba ciniki wata biyu uku sai ya eh, canza wani kun a shekara sai kala uku wato haka ake yau wancan yana cewa focus robert kiyosaki wannan uh, yana daga cikin masu kudin duniya na amurka yana nan da littafi uh, rich and poor dad wannan littafin nasa daga cikin abubuwan da yake magana akwai focus focus din shine focus on single cause until perfect or until success focus ma'ana ka dogara kai focusin akan abu daya har sai ka ci nasara in kasuwanci ne ka ɗau guda ɗaya to kai ta yinsa ko za ka mutu kar ka canza shi until success sai ka ga nasararsa duk abin da ka ɗauka to karka canza shi shi sa shi yake cewa shi bai yi believing da diversifying ba shi ɗan kasuwa ne ce amma shi bai believing kana wannan kana wancan kana wancan kana wancan ya ce shi bai believing da wani shi kawai ya fi imani kawai in ka riƙe abu ɗaya to kai ta yinsa kawai kuma duk abin da yake yi ɗin da duk nasarar da ya samu still ta wannan abin ne maganar wannan kawai shine magana ce ta haƙuri da abin da mutum ya ɗauka abin ya ta haƙuri a kansa sai ya cimma nasara inna ma'al usri yusra eh, inna ma'al usri yusra shi sama malamai suka can kakalla kaga ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra yanzu usr guda biyu yusr ma guda biyu to amma wane ne a ƙarshe yusra ne a ƙarshe ne فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ويا دادي ويا دادي هكا فاتن إني إيه. زي ساكي شاف قضاء فإن العسر يتبعه يسر قضاء, قضاء كل يوم في خليقته أمر آه، قضاء كل يوم في خليقته أمر إذا لها عسر فرج يسرا فإنه قضى بأن العسر يتبعه بأن قضى بأن العسر يتبعه يسر إذا لها عسرا idza laha usrun idan wuya ta zo farju yusran kasaran dadi zai biyo qadha bi anna al-usra yatba'uhu yusru haka Allah ya kaddaro wuya dadi ne zai biyo bayan ta kuma ko a qur'anin ma fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran ba ƙara wani usr din a gaban sa saboda haka duk sanda wuya ta zo dadi ne in dadin ya zo ba a kore cewa wuya za ta sake dawowa ba tunda can ma da aka ce inna ma al-usri an ce yusran sai aka ƙara wani usr din amma inna ma al'usri yusran fa inna ma al'usri yusran inna ma al'usri kuma yusran saboda haka a rayuwar mutum zai ji daɗi so biyu zai sha wuya so biyu wani wannan shine abin din eh, wato istinbadin wasu daga cikin malam ko kuma duk inda dai wuya take kawai to daɗi yana yana bayan shi والصابرين ده wanda suke yin hakuri fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu malamai suka ce a can wurin da yace was sabirina sabirina yayi maimakon ya ce wasabiruna da ai duk abubuwa ne na rufu'a mafi kusa da shi shine walmufu na bai ce walmufi na ba walmufu na da wanda suke cika ahdihim alƙawarin su an hadu idan sun yi bai su cika alƙawari kuma rashin cika alƙawari wannan baya daga cikin bir ma'ana halin banza ne wasabirina to kaga da sai ce wasabiruna sai ce wasabirina wannan shine nasaba ala al-ikhtisas yani ina keɓance asabirina da yabo na musamman asabirina asali ya kamata ya zama asabiruna to ana yin nasaba a nahawu daga cikin dalilin da suke sa aiwa abu nasaba ayin rufu'a ya kamata ya sami akwai abin da ake kira al-ikhtisas ma'ana a keɓance wani abu da wani bayani na musamman ai masa fataha saboda ana so a yaba abu. inda yace wasabirina ina yaban masu hakuri yabo na musamman duk da wayancan siffofin da muka ta faɗa a baya su ma abin yabo ne amma masu hakuri a khusuhum bi azzikir ina yabon su da ina keɓanta su da yabo na musamman wadarra'i wa hinal bas ulaika alladhina sadaqu ubangiji yace wayanda suka cika wayannan siffofin su ne wayanda suka yi hakuri wa ulaika humul muttaquna kuma wayannan su ne masu tsoron Allah alladhina sadaqu ya kawo shi da jumla fi'iliya saboda mutum zai iya gaskiya wani lokacin kuma zai iya yin abin da yake saɓanin gaskiya don a nuna gaskiya ba ta dawwama ga mutum sai kalilan eh, mutum zai iya yin gaskiya kuma zai iya yin saɓanin gaskiya to amma da aka ce mutum mutaki ne to ita wannan ta zama siffa ce lazima da ya tashi ba da labari wato a wajen sidik sai ba da shi da jumla eh, abin nan da jumla fi'iliya ita kuma tufidul hudud tana nuna nan tana nuna a tajaddud abin yana sabantuwa ne zai iya zama gaskiya wani lokacin mutum kuma zai iya yin abin da ba gaskiya ba amma almutta muttaquna fa sai kawo shi da siffa khabariya jumla khabariya jumla khabariya kuma ita tufidu thubut tana nuna halin ya tabbata a jikinka ba za ka canza ba kenan su al'abrar sun hada siffofi guda biyu sun hada jumla fi'iliya kuma sun hada jumla khabariya ma'ana suna da gaskiya za su iya kuskure wani lokacin su faɗa abin da yake ba gaskiya ba amma dai duk da haka taɓuwa tana cikin zuciyarsu shi yasa ya tabbatar da takwar da jumla khabariya wa ulaika humul muttaquna kuma wa'annan sune masu tsoron Allah sai ya ce فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة نعم فمن اعتدى بعد ذلك ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikumul qisas an wajabta muku yin kisasi daga yau ya zama shari'a akan fil qatla a cikin sha'anin wayanda aka kashe wayanda aka kashe kisa na zalunci kenan ga tsarin yanda yake al hurru bil hurri idan da ya kashe da to a kashe shi wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa shi ma haka a kashe shi wal'unsa unsa bil unsa mace idan ta kashe mace ita ma a kashe ta haka nan ma in ta kashe namiji malamai sun ce an faɗi wannan ne wannan wato ziyadatu bayani ne duk da ita ma ɗin ai tana cikin alhurru bil hurri ita ma ya ce yauwa to amma kuma dan kar wani ya zaci tunda aka ce alhurru bil hurri ba a ce alhurra bil hurra ba ya zaci cewa kawai maganar akan ɗa ne da ya to shi sa a nan gaba ita aka ware ita aka ce wal unsa bil unsa amma ba ba shi da makomin cewa mace sai in mace ta kashe za a kashe ta in ta kashe namiji ma a kashe ta ubangiji ya fa faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yi masa afuwa min akhihi daga dan uwansa da ya kashe ma'ana mutum ya kashe wani wannan mutumin dan uwanka ne a jini mutum ya kashe musulmi musulmi dan uwanka ne da jini haka ne to shikenan fattiba'un bil ma'rufi wa'ada ofiya um, lahu kai sai aka yi masa afuwa mutum ya kashe wani sai yan uwan suka ce to sun yafe masa saboda wasu dalilai to fattiba'un bil ma'rufi tunda an masa afuwa min akhihi ga dan uwansa da ya kashe dan uwansa ma'ana ba na jini ba na addini to fattiba'un yabi wannan afuwar wannan afuwar da aka yi masa yabi ta bil ma'rufi da kyautayi shine ada'un ilaihi bi ihsan ma'ana ya bada diya ya ba da diya in mutum ya yi kisan ganganci sun ce to gallazu diya za a kaura da diyar idan yan uwan sun kashi sun sun abina idan sun masa afuwa amma ya bi ta bil ma'rufi bil ma'ruf shine an yanke masa diya ya ba da ita akan lokaci kuma ya ba da ita kamila diyar mutum na je yanzu wajen miliyan 60 ne ko to to to da nawa ma na'am 68 miliyan 68 subhanallah amma a haka wani zai ɗauko ƙatuwar roka ya buge mutum sai ka ji an ce an yafi ko kuma ya ba da miliyan ɗaya kashe bakinsu bayan kuma naira miliyan 68 sai sace diyar mutum da idan mutum ko wani direba na ƙatuwar mota zai yi ganganci ya je ya taka mutum a shaƙo shi a shaƙo wato ubangidan nasa da mai kamfanin a fidda miliyan 68 gobe ba zai sake ba zai sake ba to amma saboda yanzu kai idan ka bi jinin dan uwanka za a rika cewa san kuɗi kake yi a ta maka jafa'i ko a ce baka da mutunci ko a ce dama so kake mutu to wannan shine dalilin da yasa da an kashe mutum kawai sai ya ce ya yafi amma ga aya tana maganar cewa fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wato ya taka muku mutum fa saboda kun masa afuwa fa shine zai bada diyar amma ba haka ba da sai an kashe shi saboda kisa ne na ganganci wannan ba masu jibga jibgan motocin su sun san ba za su mutu ba ne suna can sama duk yanda za a yi su ba za su mutu sa mafi yancinsu kawai suna tukin ganganci ne su taka ka kuma gobe a ce an yafi amma da ko da ba za a rama ba wanda a ka'idan shi ne in mutum ya kashe kawai a kashe shi alqisas kutiba alaikum alqisas su firƙatila wannan ayar tana nan muhkama ce ila yawmil kuma ba wato tatsuniya bace aka taru ake jin labari shafa labari shi ne a ji shi kawai a ji daɗi aya ce ta ƙwar'ani ga ta nan ilayen bil qiyama alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ɗaya kashe wani ya taka shi da mota saboda shi ya san ba shi wato shi ba ba kana kankanin mota ya taka ka to kawai a kashe shi alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa amma idan saboda wani dalili ufiya lahu min akhihi shay'un akai masa afuwa aka ce ya bada diya to diyar fattiba'un abita yabi wannan afuwar kai da aka masa bil ma'ruf da kyautayi shine ya je ya gode kuma ya bada diya kada wato ya zama yana ƙetare iyaka wajen ba da diyar an ce miliyan 68 ya ce zai rika ba da miliyan 11 bayan yana wannan shine mu matsala bai kamata ba ko kuma ya zo ya ce ba zai iya bayarwa ba shi miliyan uku zai iya bayar ya je ya bi can ya bi can ya haɗa kai da wancan ƙarshe ya ba da miliyan ukun kuma ya gudu to wannan ana bin sa sauran fatiba'un bil ma'ruf ya da'un ilaihi ya bayar bi ihsan da kyautayi ubangiji ya ce zalika tasrifun min rabbikum wa rahma cewa mutum ya kashe a ce ba sai an kashe shi ba an masa afuwa ya ba da diya wannan ma ƙarshen afuwa ce ƙarshen afuwa ce mutum ya kashe wani kamata ya a kashe shi shine ka'ida haka yake a rubuta qur'ani amma aka ce ya bada diya wannan afuwa ce takhfifun kuma sassauci ne min rabbikum daga wajen ubangijinku wa rahma takfifin malamai suka ce wannan akwai sauƙaƙawa wajen raɗaɗin azabar rashin da aka yi muku shi wancan watakila shi ne ƙashin bayan gidan naku gaba ɗaya breadwinner ɗin nan da ake magana shi kadai ne da shi aka dogara kawai ne taka shi kuma sai kuka ce kun yafe to ko yanzu gobe me za ku ci misali to shine dalilin da yasa yace takhfifun kuma sannan mutum ya kashe dan uwanku da ganganci ma misali to ya kuka ce ko ba ku yadda ba sai an kashe shi to sai aka kashe shi to ko yanzu me rage ku wancan ya kashe maka wani kawai sai ka ce sai an kashe shi sai aka kashe shi to kai yanzu me riba ka a wannan duk ya kashe an kashe shi to kuma yanzu wancan da aka kashe muku naku shi ne yake rike da gidanku to kuma an kashe shi wanda ya kashen shi ma an kashe shi da aka kashe shi wa aka samu ya dawo yake rike ku kuma yanzu babu saboda haka a ƙarshe dai yanzu ku kai asara ko an kashe wancan da ya cuce ku misali kenan me ya kamata takhfifun min rabbikum wa rahma shine ku ce kun yafi ku karbi diya a'a haba yanzu kun isa ai cewa za a yi son kuɗi kuke yi cewa za a yi watakila ma da bakinku a kashe shi da kun ce a baku diya za a fara cewa dama ba ku damu da shi ba za a fara cewa watakila ma bakinku ɗaya ko kuma blood money ne wannan kuɗin dama kun fi son su da shi ai dama so kuke mutu wanda kuma ba haka bane wannan kuɗin miliyan 68 malam maganin da za ce kaɗan ne aka sata a wani hannu mai amana wani lokacin ma ba za su jugar ba abin Allah ya kiyaye Allah malam sai kaga suna cewa abin nan ba za da su iya faɗa a baki ba to amma saboda an bar kowa yana abin da ya ga dama an an bar da haƙoƙi sun saraya sun sare sun lalace an dai ba ta'annutin mutum zahiri ya bayyana ba yanzu akwai wani amiri da ya ɗau bindiga kawai yana takamar shi amiri ne kawai sai harbo ne da arabia ake wani da su kuma wannan ayar tana nan kamar yadda sama take a tsaye ƙasa zaka taka ta zaka sha ruwa to wannan ayar haka take ba mai goge ta eh, a meri wato abin nan ya sha giyar wake ya ɗau bindiga ya harba wani to shi ma mai ƙarfi ne wancan da suka ce to su kuma wallahi sai an kashe shi suka ce duk inda za su bi sai an rama kes ya fara kauri magana ta fara nisa har dai tafiya ce tafiya aka zo suka lura fa abin nan ba na wasa bane sai suka zo suka fara bada hakuri cewa a karbi diya suka ce wallahi ba sa son diya sai an kashe shi suka suna ganin abin kamar wasa har dai aka sa ranar kashe amir ah, ra to lallai fa suka gane abin wankin hula zai kai su dare eh, to sai ne fa suka dawo kuma suna lallashi suna lallashi ana ta nemo danginsa ana nemo babarsa babar wancan da aka kashe duk wani wanda yake waliyu dami ma'ana yana da haƙi a wannan jinin aka rika nemo shi ana ba shi haƙuri su kuma suka ce wallahi talla ba sai da ba sai an kashe shi ba sa son kuɗi su ma suna da kuɗi irin ɗan taurin kan nan ne na asali an gane suka ce ba ruwansa da kuɗi su ma suna da kuɗi ba dai shi amiri ba kuma to in dai wannan ayar tana aiki kansa suke so a ƙasa Eh, har ranar kashe shi ta zo to kuma daga cikin abubuwan da suke yi suna saudiya misali har ranar kashe mutum akwai damar in wani daga cikin auliya uddami ko da mutum ɗaya ne ko da yaro ne aka yi ƙana'insa aka yi convincing ɗinsa ya ce ya yafi ba za a kashe mutum sai eh, duk sun gamsu a kashe shi to su wannan wato rashin sa'ar da aka yi wannan auliya uddami masu taurin kai ne gaba ɗaya ba kalmarsa sai ta zo ɗaya suka ce sai an kashe wani amma da za a samu wani mutum guda ɗaya a cikin su ya ce ya yafe shi kenan dukkansu aka ne na rasa irin yadda suka haɗe kansu gaba ko yaro har yaro ƙarami ya haɗe ya ce bai yadda ba dukkansu duk wanda za a shawo ya ce bai yadda ba eh suka ce kawai su ba sa son kuɗi har aka zo da su a filin wato da da safe za a kashe shi wajen sha ɗaya aka mai da abin hudu da rabi na yamma daga sha ɗaya zuwa hudu a buga a gani da wayannan masu taurin kan ko sa sassauto ina duk wani mai sauran kai ma wannan kamar dai su suka kawo ta duniya wayannan mutane aka yi ta buga da su sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku suka ce wallahi sai an kashe shi ba su yafe babar wato shi mutumin amirin fa ya tafi je yana kuka gaban babar mutumin ya durkusa yana kuka a ta haƙuri wanda ita kaɗai in ta yafe shi kenan wallahi ta ce ba za ta yafe ba ɗanta kai wannan sun san rahama ku ana ji ba su taba jin ayar rahama ba san da allan da yusu a takaice dai wallahi sai da aka kashe mutumin nan in takaice muku labari eh, sai da aka sare kansa amma ƙarshe me wannan yake nuna yana nuna kawai a daina wasar yanzu wani amirin ya isa ya dauko bindiga ya sake tun daga nan amirai suka shiga taitayensu amma da sai ka jaka kawai sai amiri ya harbe ka ko ya taka ka da mota ko ya turo ka daga bene ko ya turo ka daga jirgi tun daga nan aka wato amirai saka saka koma cikin hankalin su. Fa tada ba da zalika falahu azabun alim ubangiji ya ce duk wanda ya je ya ta'adda bayan haka ta'adda anan shine ah, ya karbi an ce ya ce ya yafe an kashe masa dan uwa ya ce ya yafe ya yafe ba wai magana ta sha ruwa ba an aka kashe maka dan uwa kace ka yafe ka yafe ma'ana kar a kashe shi amma a bada diya shine ma'anar yafe to amma mu mafhuman ma'anan an kace ka yafe wai ka yafe gaba ɗaya kenan kar a kashe haddiya wannan wannan jahilci ne yafewa shine kar a kashe wancan amma a bada diya kar a kashe shi a kawo miliyan 68 ka karɓi miliyan 68 din wannan duk da wannan shine ka yafe amma shi wancan ka yafe a wai baka son komai ai kusan kana ganin kamar haramun ne ma ka ci jinin kuɗin ɗan uwanka ana kiransa blood money ba haka ba to fa man i'tada ba'da zalika falahu azabun alim duk wanda ya ta'addanci bayan haka ya ce ya yafe da aka kashe ɗan uwansa ya ce ya yafe a bada diya aka bada diyar ya karɓa ta zo hannunsa ya zai sa ta a banki ya cancare ƙila ma har ya sai mota ko har ya sai gida sannan kuma sai ya je ya bi wancan mutumin da kuma ya kashe shi wannan shine i'tada ba'da zalika ya ta'addanci bayan haka falahu azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare shi ubangiji yace walakum fil qisasi haya haqiqa a cikin yin qisasi akwai rayuwa gare ku ya ulil albab ya ku ma'abota hankali la'allakum tattaquna idan wannan kuma shine zai sa ku ji tsoron Allah walakum fil qisasi haya malamai sun ce wannan ibarar tana daga cikin manyan ibarori na Qur'ani ma'ana lafuzza da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da su wajen fitar daga alkur'ani mai girma larabawa suna da lafazi wanda suke amfani da shi domin su nuna cewa idan mutum ya kashe wani za a kashe shi to wannan zai sa ba zai kashe ba suna cewa alƙatulu da alƙatule alƙatulu kisa amfa shi ya fi ƙararwa lilƙatule ma'ana shi ya fi hana mutum kare kisa idan mutum ya san zai idan ya kashe za a kashe shi to wannan zai sa ba zai kisa ba shine alqatlu amfal alqatl to amma ibara alqur'ani ta fi wannan balaga shine walakum fil qisas haya walakum hayatun kuna da rayuwa ta har abada wata irin rayuwa sai aka ya kasar musufin ala sifa aka takadimin jar wal majrur shine fil qisasi balaga ta farko shine walakum hayatun rayuwa ta tabbata gare ku wata iri fil qisasi in dai kuna kula da qisasi me qisasi an mutum ya kashe wani da ganganci a kashe shi amma anfal al qatl idan mutum yayi kisa kisan shine yake sa wato qatlu qisasan ko qisasan idan mutum yayi kisa a kashe mutum da qisasi al qatl zulman Shi ne yake yin maganin kar mutum ya je ya rika kisa na zalunci inda ibarar haka take to za a ce mata salima wasu malaman suka ce a'a ko da haka take alqatlu amfal alqatl ko alqatlu qisasan amfal alqatl zulman farko dai ta tashi da balaga saboda jumla ta yi tsawo shi kuma ka'ida balaga abu ya zama mai fasa shine kare tsawo abu na biyu akwai takrar an maimaita kalmar alqatlu a ciki an ce alƙatulu fali alƙatiri shi ko da cewa yi walakun fil ƙisasi haya fi maimaita kalmar ƙisas ba saboda mai ƙisas ɗin shi ne idan mutum ya kashe a kashe shi kawai kuma akwai wata irin rayuwa gare ku wacce za ta zama tabbatuwa matabbaciya rayuwa za ta tabbata gare ku idan kuna ƙisasi da ayar take nufi kenan amma saɓanin shi ita waccan kalmar ko expression na laraba da yake cewa alqatlu amfali qatli saboda ba kowane qatl bane yake zama amfali qatli ma'ana ba kowane kisa bane yake kawo rayuwa idan mutum ya je ta kashe mutane da zalunci waye raya bai raya kowa ba amma su suna nufin cewa idan mutum ya kashe maka naka karama ba zai sake wani ba zai sake kashe wani ba shine mu ko muke cewa a'a wato alqatlu la yastalzimu kisan ba dole bane ya kawo rayuwa ka kashe wani ba dole bane ya kawo rayuwa a'a sai dai ma ya bada kofar ai ta kashe mutane kamar yadda su larabawan da suka kawo wannan a zamanin su a jahiliya ake idan wani ya kashe wani idan aka rama to kawai sai kuma biyu su kashe biyu uku su kashe uku sai kabila ta zo ta kashe sai ka ji ai ta yaki wani yakin wato akan mutum da ya kai shekara hamsin ana yin su to kaga yin su alqatul amfal alqatul bi ta amfani ma amma wala walakum fil qisas haya idan mutum ya kashe wani da zalunci to in aka kashe shi wannan adalci ne adalci ne kuma wannan shi ne zai sa wani ba zai kashe ba to amma su duniya tura da suka ƙi karɓar wannan shi isa har yanzu wato wata wuce yaro ya ɗau bindiga ya shiga makaranta ya kashe mutum ashirin ya kashe mutum talatin ƙarshe abin za a kira abin mass shooting ai koke-koke a tara fulawoyi bayan wata uku kuma wani ma zai sake daukan bindiga ya shiga ya abin ya sake kashe wanda suka fi wani saboda su su ba su gamsu da alkatulu da ibarar larabawan da ibarar ƙura'anin da ba su ɗauke ta ba su ɗau cewa idan mutum ya kashe a kashe shi adalci ba ne su suna ga zalunci ne kuma su suna ga an yi biyu babu yanzu idan wannan ya kashe gwara a ƙyale shi a ɗaure shi rai da rai yanzu an ɗaure shi rai da rai ah, wannan yanzu dai rayuwarsa ba yanci kuma ba a sake zubar da jini ba amma yanzu wannan ya kashe kuma shi ma aka kashe shi yanzu an yi biyu babu an sake kashe wata ran kuma ba a dawo da wata ba yanzu su a to kuma wannan tunanin shine ya ba da dama kullum ake kashe mutane ana eh, ina cin ko ni jasi ce ko ta jihar ce wai ana hira da gabna din saboda har yanzu a amurka akwai jihohi da yawa da akwai hukuncin kisa capital punishment idan mutum ya kashe za a kashe shi a rubuce a dokar su to amma ba da jihohin bane to daga cikin jihohin da ba su yi imani da wannan ba akwai new jersey din ana hira da gwamnan jihar wata rana yake maganar cewa wai a wani lokaci kusan shekara talatin abinda ya sa su ba sa ba su yadda da hukuncin kisa ba idan mutum ya kashe a kashe shi wanda shine capital punishment din wai an taba yanke wasu mutane wajen guda ashirin akan sun yi kisa sun je sun yi wani eh, ta'adi kuma suka kisa daga baya sai aka zo aka eh, wato convicting ɗinsu aka kama su da laifi kuma aka je aka kashe su gaba ɗayansu bayan an kashe su sai aka gano a cikin ashirin ɗin guda goma sha tara duk eh, hukuncin da aka yanke musu kuskure kuskure ne ma'ana su ba masu laifi ba ne ɗaya ne kawai a su mai laifi shi isa saboda irin wannan kuskuren ba su yadda da hukuncin kisa ba to mu kuma a shari'ar musulunci za mu ce ai dama ba a yanke hukunci sai duk an gama exploiting in the avenues duk hanyar da za a bi a tabbatar da gaskiya ka ko rashin ta sai an gama binta to sannan ne ake yanke hukunci yanzu saudiya hafizahullah da wato take yanke hukuncin kisa duk wanda ka kaji an yanke hukuncinsa ko an sare kansa shari'arsa akalla ta shekaru shekara biyu ko shekara uku ba haka kawai da mutum ya kashe mutum ba sare kinsu ba haka ake duk sai an yi bincike an yi duk abin da ya kamata wani shekara uku wani hudu wani ma biyar wani ma sama da haka saboda haka su wancan wancan da yake maganar an kashe mutum ashirin sai daga baya aka gano shatar duk kuskure aka yi ba su suke laifin ba ɗaya ne kawai yayi wannan an yi garaje ne matsalar wato system hanyar da aka bi wajen convicting din nasu ita ce matsala amma ba a system din ba bai kamata a ce saboda wannan a janye hukuncin kisa ba da fatan Allah ya muna mafafuna Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madalici wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin